jihohin arewacin Najeriya. Ishaka Usman Wali shi ya tabbatar da haka a shafinsa na sada zumunta inda ya nuna cewa mazaunan yankin Sabon Birni suna zargin kashe Bello Turji inda suke yadawa a shafukan sada zumunta na Twitter kuma sun zargi mutuwar Bello Turji ne bayan wani kofar rago da jami'an tsaro suka yi masa a ranar Asabar din ta gabata. kamar yadda ishaka usman wali ya rubuta a shafinsa na sada zumunta yana cewa ana da ɗaya jami'an najeriya sun yi nasarar kashe ɗan ta'addan na bello turji a sokoto a daren jiya mazaunan yankin sabon birni suna zargin bello turji ya mutu bayan wani kofar rago da jami'an najeriya suka yi masa a ranar asabar ɗin ta gabata muna rokon allah ya tabbatar da wannan zargin ya baiwa jami'an mu kariya ya ba su nasara cikin wannan aiki Haka Ishaka Usman Wali ya rubuta a shafinsa tare da wallafa hoton Bello Turji. sai dai zaga zola makama wadda yake sharhi kan yadda jami'an najeriya suke yake ta'addanci a najeriya ya ce babu wani tabbaci da ya nuna bello turji ya mutu a dajin safana inda ya bayyana cewa babu wani arangama tsakanin tawagar bello turji da sojojin najeriya a dajin safana ko wasu yankuna arewa maso yamma Zaga Zola Makama ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter ya yi shi ne cikin harshen Turanci wadda MI3 Novel za ta fassara muku a yanzu kamar yadda ta fahimta. Zaga Zola Makama ya rubuta cewa binciken gaskiya babu dabbataccen tabbacin mutuwar Bello Turji a dajin Safana. Da rahotanni daga wata kafar yada labarai ta kasa da kasa ta bayyana cewa an kashe fitaccen jagoran 'yan bindiga Bello Turji a wani samame da sojoji suka kai dajin Safana a jihar Katsina. duk da haka wannan rahotanni ba su da tushi kuma ba su da tabbataccen shaida don tabbatar da da'awar babu wani gama tsakanin sojoji da kungiyar 'yan bello turji cikin dajin safana da sauran yankunan arewa maso yamma. To masu sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.